Shugaban hukumar kwallon kafa ta FIFA, Sepp Blatter ya ce ba zai sauka daga kan kujerarsa ba kamar yadda ya yi alkawari da farko cewar idan Allah ya kai mu watan biyu na shekara mai zuwa zai sauka daga kujerar tasa a sakamakon zarginsa da hukumar binciken Swiss Investigators ta yi da yin almubazaranci da dukiyar hukumar. an zargi hukumar binciken da rattaba hannu akan wata kungilar da bata yi ma hukumar ta FIFA daɗi ba wato kin yin biyayya wajen biyan wasu kuɗaɗe ga shugaban UEFA Mikel Platini. Blata ya fito karara ya bayyana cewa ba shi da wani laifi kuma bai aikata wani abu da yake ba bisa doka ko bisa ka'ida ba. Shi ma Platini ya rubuta wa mambobin ƙungiyar UEFA wasiƙa ya kuma musanta zargin. A wani jawabin da shugaba Plata ya rubuta wanda lauyansa ya gabatar, ya ce adadin fam miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da aka biya shugaban UEFA Platini a shekarar dubu biyu da goma sha ɗaya ba wani abu ba ne wanda ya wuce diyyar da aka biya ƙungiyar. A halin da ake ciki yanzu dai duka shugabannin biyu na fuskantar bincike daga hukumar ta FIFA.